gaskiya kai aurenka kana da rufin asirinka daidai gwargwado kai aurenka kawai Allah shi yake kuma buɗe ƙofa arziki mai yawa ba za mu ce kai aure ba ka da sana'a kwata-kwata ba amma kana da daidai gwargwado kai ma sai ka samo daidai gwargwadon ita ma daidai ruwa daidai tsaki daidai tsakiya daidai kurji. saboda haka kaga ka nemi wacce ita ma ba za ta dinga jan mai da yawa ba ka nemo economic one ka gani yawa amma ka je ka nemo mai shan mai ka kuma gashi daidai gwargwado kaga za a sha matsala amma ka nemo wacce ita ma gidansu da isu ma da kyar ake yi in ta zo gidanka ma ta dan ci gaba ne to kaga ta ta ta, sauki amma kana da daidai gwargwado ka je ka nemo mai shan mai da yawa to kaga wannan ita ce za ta baka matsala